saboda kisar da ta faru shi sa ba da wannan ruwa قال اخبرني المغيرة ابن عبد الرحمن قال حدثنا احمد ابن ابن ابي سعيد عن موسى بن اعين عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن سعيد عن ابيه عن جده قال جاء هلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور لهل له هلال والصحابي يا زوج الله صلى الله عليه وسلم يكاو عشور كيف تقوم أنا بمسا وسأله أن يهدي له واجيا يقال له سلمة يقال له سلمة sai ce ba zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam ga usuri na amma abin da nake so ina da wani kwari ina da gonan da nake kiwon zuma ma'ana kudin zuma gonan da yake ke yake kiwon dan zuma ke nai ce yana so a kare miki wannan gonan wani kwari fa amala hu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zalika alwaji sai mazu Allah ya sa a kiyaye kiyaye masa wannan abin kar a saba kar a jere ne a kiyaye masa amma فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب الى عمر بن الخطاب يساله <coughs> سيدنا عمر يزيد خليفه sai gwamna ɗin sai sai Sufyan ibn Awad ya rubuta ma sayyidina Umar yace yasaluhu yana tambaya to ina matsayin wannan gonar ta wani da manzo Allah ya kare masa faka saba umar sai sai na umar ya rubuta masa wasiƙa yake in adda ilayya ma kana yu'addi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min ukr nahlihi fahmilahu salabatu zalik salabat salabat fahmilahu salabata zalik yake in ya bayar da abin da yake ba manzon Allah ya ba zamanin mu ya bani to ka kiyaye masa kuma wa illa in kuma yake bayarwa فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء أي كلا با ملك كلا كو شيء ندوى اللي سامو وسيء ملك مزاكي يا مكبا إن يا باير أكي يا مكبا إن باير ما مزاكي يا مكبا باب فرد زكاة رمضان باب جيدونا فرلن جبرس فرلن جا زكاة رمضان زكاة زكاة قال أخبرنا عمران بن موسى عن عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان على الحر والعبد والذكر والأنثى كما الله صلى الله عليه وسلم يا فرد يا وجب تزكى رمضان أكم تا كوباو ko namiji goma ce sa'an min samri sa'i na dabino aw sa'an min sha'iri ko sa'i na alkama ba a فعدل الناس به نصف sa'i min بر da mutane suke bayarwa sai suka zo suka yi siyasi suka ga rabin sa'i na alburwar wani nau'i ne na alkama suka ga darajar su ta kai wannan sa'i to sai suka zo su maimakon sa'i ɗaya sai su bada rabin sa'i na wannan alkaman da ke da kyau eh eh zuwa kawai ta ce ta ce babu farzu zakati ramadana a al-mamluki ba da zo na zakkar da kai ana fitarwa ko abawa ma za a mata قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الذكر على الذكر والانثى والحر والمملوك هذا هو اهم الشاهد صاع من تمر او صاع من شعير قال فعدل الناس الى نصف من بر باب فرض زكاة رمضان على الصغير بعد يجونا يا ما زعت تبقى خويا وأتهيتين قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان على كل صغير وكبير هذا مع المشاهد من عنوان الباهي حر وعبد ذكر وأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير دليل الكبش الشعير باب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين معاهدين إذا باب يزون فرض معناها زكاة الزكاة أكم الميت با كافر أمانة قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن يسين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن إبراهيم بن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس لا متاني على الناس متاني suwa ake nufi ya hada kowa da kowa ko sai ce sa'an min kamri aw sa'an min sha'irin ala kulli hurrin aw abdin zakarin aw unsa ji aka samu kari minal muslimina wannan kari sai ba aka yi kulwa da haka minal muslimina amma a musulmai kadai قال اخبرنا يحيى ابن محمد ابن السكني قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن ابيه عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين na بها sai umarni ce in za a bayar da lokacin da za a bayar an tu'adda qabla khurujin nasi ila salati a bayar kafin mutane su fita zuwa masallaci kowa ya ya shirya ya san tabbas yana da abinci to wani manzo Allah ce wanda ya bada zakar ka a cikin wannan lokaci zakka ce da ake tana da Allah mu ta karbanta amma bayan wannan lokaci kuma manzo Allah ce sadaka ce cikin sadakoki da ake bayarwa in Allah ya rama ya karba mai rama mai karba babu babu je zo bayani kam farada nawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عيسى قال حدثنا عبيد الله عن نافع وعن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد ساعة من تمر أو ساعة من شعير ساعة من تمر أو ساعة من شعير هذه هي الكمية باب فرض زكاة الفطر قبل نزول الزكاة babin da ya zo na farnance mana an farnanta zakkan da kai kafin zakka a saukar da zakka قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال انبانا شعبه عن الحكم بن اتيبه عن القاسم بن مخيمره عن عمرو بن شرحبيل عن قيس بن سعد بن عباده قال كنا نصوم عاشوراء ake mun kasance muna azumin ashura wa nu'addi zakatal fitri mu ba da zakkan fitri فلما نزل رمضان ونزلت الزكاة لم نؤمر به da aka saukar da Ramadan ya sauko da kuma aka farda su zakka ba a umurce mu zama dole sai mun bayar ba wa lam nunha anhu ba hanahu ba wa kunna nasalu mun kasance muna aikatawa ba a ce mu ci gaba ba a hana ba sai mun kasance muna bayar قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن قهيل عن القاسم بن مخيمر عن أبي عمار بن الهمداني عن قيس بن فعل قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da zakkar sadaqatul fitr qabla an tanzila zakat kafin a saukar da wajibin zakka فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نسأله ذلك سوكت الزكاة ما أتي مسيدة بدا بادا والجنب ما هو هنا هو يسا هنا تسروا كما يجب أن يسابع هنا تسروا قال أبو عبد الرحمن أبو عمار اسمه بريء عريب ابن هميل وعن عمرو بن شرهدي يكنى يكنى أبا ميسرة وسلمة بن كهيل قال فالحكم في إسناده والحكم أثبت من سلمة بن كهيل باب مكيلة زكاة الفطر باب يزونا قاي أبن أو زكاة الزكاة ممكن قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا عبيد عن الحسن قال قال ابن عباس وهو أمير البصرة في آخر الشهر سيدنا عباس عباس ينا أمير ومن البصرة كرشم وتا sai اخرجوا زكاة zakata saulikum ku fitar da zakkan azumin ku fa nazara an-nas ba'dhum sai wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan zashi ga shugaba ba mu da gwamnati ya ce ku bada zakkan ku sai wannan ya kalli wannan wannan kalli wannan fa qala ma'ana suna tunani suna kallon juna yaya za su za su fitar nau za su cire yaya za a yi sai Abdullahi dan Abbas ya ce man hahuna min ahli al-madina anan wane ne cikin wane ne mutumin madina قوموا إن كنا لو كتاش فعلموا إخوانكم كسند أنقوانكم كفويا فإنهم لا يعلمون أن هذه الزكاة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سبب سوبة سوان الزكاة مرضى الله صلى الله عليه وسلم يا فرد الزكاة على كل ذكر وأنثى وحر ومملوك صاع من شعير أو تمر أو نصف صاع من قمر كورب صاع نا الخمر فقاموا سسكتاش قال فهو هشام فقال عن محمد بن سيرين يزعل إن أنت لك قال أخبرنا علي بن ميمون عن مخلد عن هشام عن ابن سيرين عن ابن عباس قال ذكر في صدقة الفطر قال صاعا من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من سل يجي فوق ساعي لسل تمينين سل في sulh wani nau'i ne na alkama da ba shi da bawo ma'ana yana da kyau shi sa aka ce ausa abin su قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي رجاء قال سمعت ابن عباس يحكم على منبركم يعني منبر النصرة يقول صدقة الفكر صاع من طعام سائل إلى أبنتي قال أبو عبد الرحمن هذا أخبث الصلاة باب التمر في زكاة الفكر باب اللي هنا في da دليل a bayar zakkan قال أخبرني محمد بن علي بن حرب قال حدثنا مورد ابن الوضاء عن إسماعيل وهو ابن أمية عن الحارث ابن عبد الرحمن ابن أبي زباد عن عياض بن عبد الله بن ابي صرح عن ابي سعيد الخدري قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر ساعة من شعير شعير أو ساعة من تمر أو ساعة من أقف سيكار في أمي باب الزبيب باب يزول الزبيب إلى بوسيش أقول لك جيني الزبيب ينا الزبيب ينا قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن اياد بن عبد الله بن ابي فرح عن ابي سعيد قال كنا نخرج زكاة الفطر إن كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مكة تجيبون عبارة زكاة في الزكاة لو كتبنا من الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون ساعة لنا من طعام أو ساعة من شعير أو ساعة من تمر أو ساعة من صليب أو ساعة من أرض الشكوي قال أخبرنا حناد بن السري عن وكيع عن داود عن داود بن قيس عن إياس بن عبد الله عن أبي سعيد قال كنا نخرج صدقة الفكر إذ إذ كان بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أخت فلم نزل كذلك حتى قدم معاوية من الشام حتى بكي هو قال سيدنا معاوية يداود السفر الشام وكان فيما علم الناس أنه قال ليغسي قارئ إلى سيتي ما أرى الدين من سمراء الشام illa ta'dil sa'an min hadha yace ai muddi biyu na samra'i sham irin kan irin kan irin nau'in alkamar su ne kyau ne tsada muddi biyu ya yi daidai da sa'i min hadha kana fa akhadha Allah bi zalika sai mutane suka dauki haka ma na rabi sa'i kenan ya yi daidai da wannan babu kace babu ne zuna gari alkama garin alkama ko garin abu abinci قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان قال سمعت إياس بن عبد الله يخبر عن أبي سعيد الخدري قال لم نخرج على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعا من تمر zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu babu fitarwa sai sa'i na dabiru aw sa'a min sha'ir ko sa'i na sha'ir aw sa'a min zabib ko sa'i na zabib aw sa'a min daqiq ko sa'i daya na gari aw sa'a min aqd ko sa'i daya na kifi aw sa'a min sulh ko sa'i daya na sulh as nau'i nau'i shari'ir ne su fi wani nau'i ne na a shari'ir ba shi da ba in za a yi ba za a shi da bisa a shi sun mashakka su fiya da fakala da sai su da ita da ko gari ne ko su babu kai babu ne zuna fitar da zarkar jefa a ce mai eh gari ka ce garin alkama ba ana cire masara ba ana cire ana ba da zakar masara ko ba a ba ya ga ba da garin masara ba ne ba ne ba eh ya rage masa aiki to abinda ake so a ba mutane abinci wannan rana in ka ba su dabino ka ba su abinci in ka ba su azabi ka ba su ba haka ne ba to in ka kawo alkama ko shahi ko wa annan duk ki daya ko mazara ko jiru ko shinkafa ka ba su to in ba su ce fare ya zai yi ba eh eh eh ya za su a harafin ne da ne ya cire kudi ya bashi kyautu mana sadaka ko kyauta ko ya isa ne ko to akan haka da shinkafa da masara wacce ce ta fi arhaƙi na wajen talaka nan dora ko wuta aka sa mai gishiri sai ya ta albasa sai amma masara fa za ta ci haka an dora ta ce kowa wata ne za ta ci sai ai ne sai an surfa sai an nika sannan a je a tuka tuwo tuwo zai shi haka sai an nema masa ne masara kuma ta zama matsala da kala to da abada masara ko gero ko yawo jero ala bada da koko da jero a cikin da kwa bi ta jero ban ala ban da koko da kuma ana wani abin shi. Eh? ci abinci to da a bada masara da a bada kiman zakka a kuɗi a hana sun iya da abada ya ce maza mazarin sun ce ba za a ba da shi ba abinda ake saba ana cewa su za a suka ce a'a za a duba ma'anar ne za a duba kimar masara guda nawa ne za nawa ne za a bayar ya ce kuɗin ya fi kaza ta a cire kuɗi a bayar ba madina na ga wanda su cire kuɗi su ne su ahnaf nan ma ya yi kuɗi in an bayar ya yi ko da yi ba eh zakkan da kai abubuwan da ake bayarwa alkar in an bayar da zabiru magana ta kare kai sai zai tafi zai shira da ne zabiru zai ce koshi ba haka bane ba to masara da gero da dawa da shinkafa da alkama a ɗauke su ga shi a ba talaka ga zancen koko a ce kiman wannan kuɗi zai kama kaza in an cire zaki kuɗi aka aka bari yayi ko zakkar ta yi ko ba ta yi ba me yasa ta yi me yasa ba ta yi ba eh eh, eh. a fitar da abinci a baya ba kudi ba saboda mai aka ce a cire abinci a bayar a wadatar da surar nan kafin su je idi su ci abinci ya kuma aka ce ka ba shi kafin ya je idi ba ka bane ba saboda mai ya yi azumi ya ya yi fama da yunwa da wahala yau ga kiran yau sallah kamata ya ce sa karamar sallah sai ka karya ka je masallaci babban sallah aka ce ka dawo wurin kan sallah an ka dawo daga idi sai ka ci abinci ba wajibi ba da ba ba kuma azumi ba ne sai aka ce a ba shi abinci yana kira ta idi ko bayan sallah ba, yana kira ta idi ya ga masara kamar shi duk manufar da za je an su ma sun je iri ba da kare manufa ba su aiki duk masu tsofiran na su ma sun je ya zai da masara zai aji eh to dukkan saura kwana biyu a maza da Abdullah da Umar da Abdullah da Abbas da malamai ka saura kwana biyu za a yi a bashi amma manzo Allah ce ga lokacin da ya ce sallallahu alaihi wasallam sa'an nan shi da aka baiwa masara ɗin ko shinkafa dole ne ya ci ko zai ya halatta zai sai da kan eh? eh lallai da sai ya je ya ci ko zai iya zuwa ya sayar da kuɗi idan ba na abin da ya gada zai zuba shi teku ya yi tafsiri ya yi barna to abin da suka kalla ke sai suka yi ijtihadi suka ga aka ba da kimar tayi malamai kuma suka ce a'a in aka ce za ba da shi ba za ba da shi ba, wannan shi'ar ne shi'ar ne shi'ar ne shi'ar islam ne zai zai ne su babu ya za a yi ake so ake raɗin wannan lokaci kai a ga an kawo sa'i an kawo mutu ana aunawa wannan ya gada wannan ya gada wannan ya gada wannan abin ya tafi har abada saboda kar wannan alamar ta fata zan su ce a kar a canza zuwa kima to malaman haram ko suna malaman ko suna ganin ai talaka da so ake a sai maka maka duk sa'an da wannan abin zai zama miki kuma nawa zai zama miki nauyi da wahala za a iya canzawa a yi miki abin da ya fi sauki ko kuma za a iya ba inda matsalar ta shi inda matsalar ta shi eh eh suka ce kar a yi wani shi haka eh suka ce shi daga wannan kar a yi shi haka su ma da ahnaf ai da ba za su samu fada ba eh ke yanzu halin da ake a yi ishtihadi a bada shi ba shi ya fi ko ko a'a nan nan sai an auna an bayar eh idan mutum babu alhimfa babu da na alhimfa في هذا السند بعض قال اخبرنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد عن الحسن ان ابن عباس خطب بالبصره فقال ادوا زكاه قومكم عبد الله بن عباس يخطب a kasan basara iraq ya ce ku ba da zakkan azumin وجعل الناس ينظر بعضهم الى بعض فقال من هؤلاء من اهل المدينه دون لك دون لك دون يتي وانين يتي متان المدينه يتي زون انا قوموا الى اخوانكم فعلموهم كجيكم الى من تدعوا فانهم لا يعلمون saboda cewa tabbas su ba su san cewa Allah Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba su cewa Allah sallallahu alaihi wasallam farada al-fitra ala wal kabir wal hurri wal abdi wal zakari wal unsa نصف صائب نصف صائب بر او ساعة من تمر او شعير قال الحسن وقال علي في سيدنا علي اما اذا اوسع الله فاوسعوا اعطوا ساعا اعطوا ساعا min burin aw ghairi yace in Allah ya yarda ku yarda inda za ku ba da rabin sa'ilin da ku baya eh, rabin sa'ilin ku ba da sa'i tunda Allah ya yarda ku ko min shar abin ka ba da sa'i kamar misali mutum ne Allah ya yarda ku tun daga farkon shekara har shekara ta kare ba zai taba cin masara ba a jirai shi shinkafa ce in ma za a ci ciwon simon bisa za a yi masara ba za a yi sai shekara ta kewayo ga buhuna shinkafa a je zai ci a je a aure masara ko gero a baya me ya kamata ya bayar ya dai shinkafa ya bayar ko ya taimaka ma da sassan kuɗi ko sadaka ko ne babu kul نوع na الشعير والنوع من الشعير ليس shi قشر باشر Mana yana da kyau. قال اخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين عن زائده قال حدثنا عبد العزيز بن ابي رواد عن نافع عن ابن عمر قال كان الناس يخرجون عن صدقه الفكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ساعا من شعير ساعي شعير aw tamrin aw sultin aw zabibin dukkan su komin kyau su sa'i ake ke bayarwa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai ne suka ijtihadi kuma ga kyan wannan abin rabbi kima rabbi sa'i ya yi sa'i mun kimar sa amma sai na ali ce in Allah ya yalwata ka yalwata a sha'ir قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا داوود بن قيس قال حدثنا عياض عن ابي سعيد الخدري قال كنا نخرج في اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير او تمر او زبيب او اقف فلم تزل كذلك يتي بمبوشي بحكم تشير وسائي سائي كون شرطا hatta kana fi ahadi muawiya har sai da aka zo zamanin sayyidina muawiya qala sai shi mana ijtihadi kenan yayi ما أرى مدين من سمراء الشام إلا تعديل ساعة من شعير إذا أيوان أن سمراء الشام nau'i ne mai kyau yana ganin muddi biyu ɗinsu ya yi yi sa'i ɗaya da wanda ke da kuke da shi a madina saboda kyau amma baya ana duk da kyau ka bada sa'i in ka bada rabin sa'i fa akan maganar sai na muawiya da abdullahi dan abbas ba abdullahi dan abbas ya rafa'u ya ce zamanin manzon Allah sallallahu babu wasallam babul aql babin da yake da kifa قال اخبرنا عيسى بن حماد قال انبانا الليث عن يزيد عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان ان اياض بن عبد الله بن سعد حدثه ان ابا سعيد الخدري قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقف لا نخرج غيره لا نخرج غيره بابا تسد ولم حق هذا يدل على ما حققنا انهم كانوا ان تقروا والله تعالى هذا باب كم الساعة باب الساعي يا نوع الساعي قال اخبرنا عمرو بن زراره قال عمان القاسم وهو ابن مالك عن الجعيني سمعت الصائب ابن يزيد قال yace kana sa'u ala ahdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muddan wa thulutha muddan wa thuluthan yace sa'i zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muddi ne da thuluthi guda bi muddikum wa thuluthan bi muddikum al yawma wa yace muddi da thuluthi dai daidai da muddin na yau wa kan kad da fi ai kari a ciki قال أبو عبد الرحمن وحدثني زياد ابن أيوب to a tafi da wannan sa'i da wannan muddi shi ne ya fi ko in an ce sa'an auna aka sa'i ya yi daidai da kwanon sha sai a ci gaba da auna kwanon sha wanne ne ya fi a ci gaba da kwanan sha da mai a a'a a'a kamar ya faɗa mai a'a da ni yake magana ko da kai a eh, eh? sulhu sulhu ma'ana kwano ya fi shiga kenan ya fi shiga da kwano ko ai kwano shi ma shan ruwa ake dai shan ruwa eh dama ne ba ta ya sama shi yasa shi abin da kwano ya saboda mai shi'ira bi shi'ira an wannan shi'ira yara za su ba za za su wannan eh shi yasa a rike ne muddin nabi din ya fi na ku ko sa'i nan ba sa kera sa'i sai muddin nabi akwai sa'i ana yin na katako ya ana yin na ko ana yin na kwano ko eh ya yi ya yi daidai baka sun ce ya fi kama da sa'in قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن حنظله عن طاووس عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكيال مكيال اهل المدينه مكيال ake au na mutanen madina ke wal wazru wazru ahli awo kuma nan wasani shi kuma na mutanen maka shi ne kowa da abin da yake manta da shi mikiyal shi ne abin da za a zuba cikin kwano cikin shi ne shi ne kai wasu da kuwa abin za nauyi باب الوقت الذي يستحب ان تؤدى صدقه الفطر فيه باب يقول بيان لوكتين da aka fi so a da zakkan da kai قال اخبرنا محمد بن بن عيسى قال حدثنا الحسن قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى وحول السند قال وانبانا محمد بن عبد الله بن مزيع قال حدثنا الفضيل قال حدثنا موسى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر كما الله صلى الله عليه وسلم يا أمرني أبال الزكاة في الزكاة أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة kafin mutane su fita zuwa sallah masallaci alabul bazai bi zakatul fitri yace zakatul ma'ana lokacin da aka fito a cire kenan da safe kafin mutane su fita zuwa masallaci ma'ana daga sallar asu daga sallar tun cikin dare da zarar an ce an ga wata gobe sallah ai rana ta faɗi ai shiga daren sallah nan ko to a cikin daren za a iya bayarwa har zuwa da safi kafin mutane su zuwa masallaci amma har aka yi sakaci ko aka yi kuskure ba a cire ba har mutane su je masallaci suka dawo da manzo Allah ce wannan sadaka ce ka bayar in Allah ya ga dama ya karba bai ga dama ya karba amma ka bayar lokacin da manzo Allah ya faɗa akwai namu ne Allah zai karba hmm. lokacin da aka fitar aka ajiye ai ba ba da zakka ba ba a ce a fitar ai aka ce a ba su eh da ce hikima ne ka fitar su ajiye to a cikin gida ba wani kana da zakka in ka dawo ka zo karwa wani wani ya san yana da amma bai shiga hajjin su bai shiga ne ba eh eh a danka mishi a gidan a fije gida a mita a gidan shi a bayan an tufuraja ina ma na an tufuraja a fitar da ina ma na fitar da ita ka fita hannun ka fitar cikin mulki ka ta shiga cikin mulki eh, in ka je ka ce a ce ya aje ma wani kafin guda masu na je fata ma sai ka kai guda za ku ma wani ba haka bane ba eh. babu isra'i zakati min baladin ila baladin babin da ya zo za a iya fitar da zakka zakkan kuɗi ke nan, zakkan abin da kenan za a iya cire zakka daga wani gari zuwa wani gari wata kasa zuwa wata kasa za a iya ko za a iya ba za a ji ai duk abin da muka ji nan dole sai ai aiki da kwakwalwa ai saboda su ma malaman haka abin da za mu ji a nan bai ba mu nassi e ko a'a ya ba da damar a yi amfani da kwakwalwa a yi amfani da tunani a yi amfani da ishihari a laifin da zalik to ga abin da abin da za mu karanta ya ba mu gani ya daure waje ɗaya ko ya ba mu dama a yi ishihari قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا ابن إسحاق وكان ثقة عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن ابي معبد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل الى اليمن وزعل الله صلى الله عليه وسلم شيء يتاشي معاذ بن جبل يتورا شيء كفن يمن كجي هو يجينا الكالجي هو يجينا قومنا فقال sai ce masa nasiha da ya masa in za ka da za shi ma'ana ayyukan da aka ba shi za ya ce innaka ta'ti qauma qauman ahli ahli kitabi yace za ka je ka tarar da samu mutane Ɗan kirista ne ala kitabin ne suna da littafi ɗan kirista ne amma ba musulmai ba ne, ko ba yau da ko ba da sare farkon abin da za ka yi musu fad'uhum ila shahadati an la ilaha illallah ka kiraye ka kira su su karbi kalma su shaida cewa babu abin bautatawa a bisa cancanta sai Allah ba za a bautata ba kowa ba sai Allah kenan ba za a bauta ba annabi ba ba za a bauta Uzairu ba ba za a bauta kowa ba sai Allah wa anni rasulullah ka ce musu ni kuma Muhammad ibn Abdullahi al-Qurashi al-Hakimi manzon Allah ne Allah ne ya aiko abinda za ka je ka faɗa musu ba za ka ji kana sake hankali da su bane ba za ka ji ka fitine su bane ba za ka ji ka ce musu kar a bautata wa kowa sai Allah Muhammad dan Abdullahi kuma manzon Allah ne ba kare ka ji ne za su faɗa fa inhum asaqaka Eh, suka karbi wannan suka yi maka biyayya akan wannan fa a'alimuhu ka sanar da su anna Allah azza wa jalla istarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla sannan mataki na biyu a ce to tunda ko karbi kalma kun zama musulmai kenan ku sani fa cewa Allah ya farlanta muku ya wajabta muku salloli guda biyar dare da rana asuba azhar la'asar magarba isha fa inhum asauka in suka karbi wannan fa a'limuhum ka sanar da su anna Allah azza wa jalla cewa Allah madaukakin sarki ya qad tarada alaihim sadaqatan fi amwalihim mahallu shahid kenan inda za a tattauna kenan kusan ka sanar da su cewa Allah ya wajabta muku zakka a cikin dukiyarsu تؤخذ من أغنيائهم فتوضع في فقرائهم za a karba daga mawadatar a baiwa talakawar fa irin asa'u na kabi in suka yi maka biyayya haka fa iya wa kara'i fa amuwari to ka yi hankali ka guji manya-manyan dukiyarsu kada ka zalunce su kada ka je karban zakka ka tuke su in an ce ka karbi daya ka ce biyu za ka karba in an ce ka karbi kaza ka ce kaza za ka karba wattaqi da'watal mazlum ka guji ka tsoraki addu'an wanda aka zalunta fa innaha saboda tabbas manzon Allah ya tabbata inna har tauhid ce tabbas jahil lallai wannan addu'a wanda aka rarita laisa bainaha wa bain Allah azza wa jalla hijab babu shamaki tsakanin addu'a wanda aka zalunta da Allah madaukakin sarki wanda aka zalunta in ya roƙe shi Allah ya isa ya Allah zai karbi addu'a ko yanzu ko zuwa ko ko yanzu ko zuwa addu'a ko da duk da aka yi tunda an zalunce shi Allah zai karbi addu'arsa ya masa sakayya to ga hadisin da muka karanta daure ne ce shi kasar da aka ce zakar ba za a dauka zuwa wani ba uku ya ce a a za a iya dauka zuwa wani waje eh yayi aghniya ihim ah. aghniya umman eh eh فإنك ستأتي قوما أهل الكتاب فرقوا لك كلاس زواري مسلم تؤخذ من أغنيائه أغنياء المسلمين أو أغنياء البلد إيه؟ إيه؟ a lokacin suna ahalin kitab da ya ba su kalma yanzu zamo ne musulmi duk inda musulmi yake dan ɗaya suke ɗan'uwan musulmi ne yasa wasu fi tuqbal bil aghniyaihim ay aghniya'il muslimin fa turaddu ala fuqara'ihim ay ala fuqara'il muslimin ai shi yasa aka ce don ai shi imamu yanzu in babu ikhrajin zakati min baladin ila baladin shi kan imamu da sai ai me yayi ya ya ya ya shi daga ya ba mu aiki باب إخراج الزكاة من بلد إلى بلد يجوز أو لا يجوز أبدا كيف آه شيء يجوز ولا يجوز سيكاو قصة يدتك to ya wanne ne za a rinjaya tuqadu min aghniya albaladi wa turaddu ala fuqara albaladi aw tuqadu min aghniya almuslimina wa turaddu ala fuqara almuslimina eh saboda ne kuka ce tafa eh ka canza da zai yi saboda ya ce za ka rika da mutane adam a gadi ka kira su zuwa musulunci in suka musulunci din za a sami kuɗi wajen musulmin a ba musulmi ba ahalin kitabi ma'ana musulmin kadai za a karbi zakka wajen in za a bayar ko ba ahalin kitabi za a ba musulman da aka ya aka yi wannan nasri ila ya fita ila ya fita zuwa تؤخذ من أغنياء البلد أو أغنياء المسلمين فترد على فقراء البلد أو فقراء المسلمين ثم أخذ فقراء البلد فضع الشيء لهم كانوا أتعيشي جذبا أخذ أغنياء المسلمين ضع الشيء لهم كانوا أتعيشي ba shi kenan ba to wanne ne aka rinjayar a wannan matsala kuma ka kawo ai a a eh, AOI in talaki garin da ake ciki, talakawa sun fi bukata shi ma sai ce maka in garin da za a kai talakawa sun fi bukata ba eh. in garin ba su da bukata in inda za a kai din mutanen garin sun fi bukata misali mutanen Kano su suna bukata a basu zakka su sai abinci su sai tufa su sai mene ya ga samu su mai ajas wannan an yi tsare su wannan an yi kaza wannan abin masu suna neman ma ya za su samu magani su guda su ba san cewa akwai yan wasu musulmai a duniya to ana ba da sadaka ne ana ba da kyautar ne wai ai ba sai zakka ba ai to wai ma ba sai zakka ba to mana ya karfafa fiye da wannan kenan wai ba ma sai zakkan kadai ba mana za a dauki zakkan akai kuma a dauki sadaka akai a dauki kyauta akai a dauki taimako akai eh larura ta ke ta ko ga shirka a wajen dushi amma kana Kano, aka ba kwan gina shiga ma kawai a doko kana kano a baka kwan gina shiga za ka ne karbi mota da kudi kuma za ka je ba Thank you. karka ce bai kamata bai halmuna su ce halarci da amma ya kamata ya kamata ya kowa ya sani kamata ya nan karfa da a su ba su amma aka ce in aka ɗauka aka kai can zakar ta yi ko ba ta yi ba ya halarta ko bai halarta ba saboda ne saboda tawilin da ya zo hadisi tukhadu magana farko yake ba ka je ka da mutane ahlul kitab da kiraye zuwa musulunci sun karbi musulunci su zama ne sun fita cikin ahlul kitab za ba zakkat kamar yadda sallah ba a farrata ya wuce da nasara ba haka zakkan ba a farrata ya wuce da nasara ba kan musulman garin kenan in an gaba wajen musulman garin shi ma za a kai ba musulmai ko na garin ko shi yasa eh shi wele eh a ah, to wannan kuma ai ya ta amana ce mai ba da in za a ta fito da wa'annan abubuwa ai kuma tsanin za ka ta ci gaba za ka ta ci gaba babu idza a'taha ghaniyan wa huwa la yashkuru babu da su sai ka fitar da zakka aka ce ka ba talaka to gudu min arji batu raddu ala fuqara'i kada ka cire sai ka ka baiwa mawadaci wanda yake gaba kudi amma ba ka sani ba zakka ta yi za mu ci wai kai gaggawa ta masar kitabul adab wa sunna na islamiyya eh wai ka jira ka ji abin da manzon Allah ya faɗa ko قال اخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثني ابو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الاعرج مما ذكر انه سمع ابا هريره يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yace abu hurairah ne ya rawaito da ya ji daga manzo Allah yana ce manzo Allah ya ce qala rajulun wani mutum yake la atasaddaqanna bi sadaqati yace wallahi zai sadaka fa kharaja bi sadaqatihi sai ya dauki sadakarsa zakkarsa ko sadakarsa fa wada'a fi yadi fariki da yaje wanda zai ba shi barawo ne shi yaje ba barawo ko ne shi ba فأصبحوا يتحدثون تصدق على فارس يا كواجري أي صدقة فراو ما كما صدقة أما فراو صدقة أما فراو صدقة هل كان يتزيني هل كان يتزيني فقال جد اللهم لك الحمد على فارق الله ما قولي مكا وانا زكام براو أكبر الله ما قولي لأك صدقن بصدقة معنى فيما حتى لكم يقول بيتي زي وتصدقا كما لا باين أنت براو نموا watakila sadakan ba ta yi ba kenan ko menene ba tabbas yace wallahi zan sake yin wannan sadaka فخرج بصدقته بيقدر صدقة فوضعها في يد ثانية بيجي زي باير أشي كاروة يا بابا بيجي بقى كاروة fa asbahu yatahaddathuna da ba ya gari kuwa ana ta zanci su fa ana fa'a usuddika lailata ala sahbiya ai sai barar masala karo aka ba sadaka ai yanzu karo ba ake ba sadaka ai sadaka ba karo ake zuwa ana baiwa da kaza kaza kaza kaza wa qala yace allahumma lakal hamdu ala zaliya la atasaddaqanna da sadaqati yace wallahi zai wata sadaka kuma na bayar an ce fara wa ba jiya yau kuma na kai an ce karo da jira ba to ya zai yace wallahi zan saki wata sadaka فخرج a ووضعها في يد ne. da ya ɗauki zakar zashi ya bayar ya je samu wani mawadaci babban dakka za ya ce gashi فأصبحوا يتحدثون بصدق على غني ذاك واي غري ruwa yanzu ma mawadata wadata ake ba wanda ba su da bukata an dauki zakka an ji an ba wadata ai kaza da kaza da kaza wannan ba dan Allah aka yi ba ai menene ba aka wuce yi ba da hasara da kuɗi da menene فقال سيدي اللهم لك الحمد على ثانية وعلى فارق وعلى قديم الله لا أقول لك الحمد ودي أتاك فتد الله الحمد لله على كل حال ما بار كترجي أتكي فراوه جي نبار أتكي كامو بيوه مظلمات يعني yau kuma na bana ka ce ai wanda ba shi da bukatar sa ba na gida ba kowa na ce ne ma'ana zakar sadakan ba ta yi ba ke da ko ka uki ya faɗi da lahu sai bashi sai mafarki aka zo aka ce masa amma sadaqatuka faqad tuqbilat sadaka da ta bayar Farawa ba su da makaruwa ko da ce an karba Allah ya karba kare shi da surutu ai da ma haka rayuwa ya yau yau ma ba rayuwa ake ba su rasu karuwai ba su ba su rasu ta ake ba ya ba ta da su ba da zo ku zo zo imra'atul aziz turawu fasaha in huwa imra'atul aziz turawu fasaha aga abu aiki ko a rufe da ya zai yi ce to Allah na gode wannan kaddara ce ta fado da ya zai yi barawo karuwa mawadaci sai mafarki yana farki sai Allah sai aka sai mafarki aka ce sadakar da kai an karba amma zalimi fala'allaha an tasaifa bihi min jinaha sadakar da ka ba masa zakiya me yiwuwa ta nauci ya kai ta sadakar da ta samu sadaka da ke ta daina sadaka ta yi ko ba ta yi ba ta yi alfanu ko ba ta yi ba ولعل السارق أن يستعيف به عن سرقته وتكيل فراو ما تلوتي لكي ليس أبو ذاك شيء يا تغير يا ليت تلوتي يا ليت فاتا ثم لا شيء با ولعل الغني أن يعتبر ويوفق بما أعطاه الله me yiwa ba wada ce da yi la'akari yiwa a shi haka yake ai kamata a yi to ni ma daga yau zan ba da sadaka su yi ma'ana kuma su ba shi yasa kowa ku tsaya da shida ubangijin da ya halice saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake innamal a'malu binniyat wa innama likulli mar'in ma innama likulli mar'in ma kowa abin da ya iya da shi Allah zai kama shi misali mutum ya zo ya ga ruwa ya ga abu ajiye ya ɗauka giya ne ya zai sha giya da ya samu da ya ɗauka zuba ba shi ruwa ne ruwan biyu wata da shi shan shan ruwa haramun ne ko halal ya sha halal za a kama shi za a kama shi laifi ko za a kama shi laifi abin da ya sha halal ne ko ba halal ba ne za a kama shi ko ba za a kama shi ba amma shi ya ce niyan ya sha mai biya na fukarwa ko baya fukarwa biya na ce ya ɗauka ne zai sha biya zai zai ba ta jarra alam ba mutum ne ya gama bai san mai wata bace ko wani sai ni yayin zina da ita sai da yayin zina da ita ashe kwarkwara ta sai bai wata ya halatta ta da ita ko da halatta ba amma ni ya da ya ce da yayin ya yi yayin kuma ya aikata ce aiwatar za a kama shi da laifi kuma za a kama shi da laifi wa illa ma li kulli mar'in ya ga kuɗi ya je da niyyar ya saci kuɗin da ya sato a ce sun kuɗin sa ne amma shi niyyar sa ya sata ta jarra a alamma ya yi ma Allah jara yana ɗauka sai ga a ce kuɗin sa ne wanda a ce masu kuɗi ko farfara su ne wanda a ce abin da ya ɗauka ya ga giya ne zai sha ya bugu ya kore ya saba Allah a sai da zuba ruwan ce zai a sai ruwa da ruwan sai wata za a kama shi da niyyarsa koko ko a'a dan abin da ta da za a gane shi eh eh hmm. Hmm. gaji wayan ka ta matsalar zai za ta fito maka fiye mutum ya niya da ruwa sai wata zai sha daidai ka sa baki a sai giya da bai ba kuma wani ya ya shiga masa Allah zai kama shi eh ga shi giya ya saka cikin shi za kama shi babu niyya to wancan kofa da niyya Eh. an gama da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne yake kawo mana ka'ida wa inna ma li kulli mri'in ma wannan ka'ida an kafa da shi zaka matsaloli da yawa za su warware ba. mutum ya zo da niyyar sallar azhar iman na sallar asar sai niyyar azhar ya bi liman yana asar wa inna ma li kulli mri'in ma wannan sallar ta dai azhar wannan sallar ta dai saboda ne wa inna ma li kulli mri'in ma wanda ya ya karanta wannan na sallar nafila shi ko bai sallah azhar sai kafara ya bi shi sai aka yi rashin sallah wa inna ma li kulli imrin ma wannan sallar ta tayi azhar wannan sallar ta tayi nafila ba ka bane ba to ka ya sauran nan masaloli sai kawai ne saboda waye ba da eh. eh to ce ce <laughs> ai babban hadisi babban aiki ke shi wannan hadisi. Amma cikin arba'una zai karanta ka ka wuce baka san me yake shi wannan hadisi. wa inna ma li kulli mar'in ma la sanan ko garuka ce ai malamun malikiya suna da ka'ida dole ne in zaka bi liman daga menene ni da zaki zanna kai sallah ba wanda yayi wannan sharadi ba wanda yayi wannan sharadi abinda aka ce inna ma ju'ila da imamu li yutamma فلا تختلفوا عليه فأنا زيشلي إذا كبر ليس أشيشي إذا نوى فنو sai da yi mamuniyar galiban niyya sallah ta yi kuma ta yi ba amma mamuniyar galiban kamar harama fa إنما جعل الإمام ليتم به ولا تختلفوا عليه إذا كبر وإذا ركع وإذا سجد فاسجد وإذا صلى جلوس فاسجد جلوسا ba na cikin ayyukan sallan aka ce kada ku saurari amma niyya fa ta bambanta saboda niyya shar'i ne cikin sallah ko rukuni niyya shar'i ce cikin sallah ko rukuni ce shar'i saboda ne sun sallah a tun kafin ka shiga sallar za ka yi niyya ta ke kulluwa to sallah juzuki da ita niyya juzuki da cikin aiki ko kafin shiga aiki to shi yasa wanda suka ce sallah ba za ta yi mace kariya da wai na yi yin sallah azhar Allah kafin ya haka ma'ana tana gama niyyar kana kabbara za ka samu ɗan tazara kaɗan wai niyyar ba ya ga ce ban san ma me ke ce niyya ba ana ce ai wannan magana na waitu an usalliya ra Allahu akbar su hadisi suka ce ai ba ki ce niyya ba ki ce niyya mutum yayi wanka ya ce yau juma'a yayi wanka juma'a ya zai sallah masallaci ya zauna masallaci yana jira liman ya zo ya kutuba ya gama aka tashi zai sallah ko ya ce na yi yin sallar juma'a sallar sallar me ya kawo wannan ne ta kawo shi duk sa'an da ka tambayi ɗansa ina uba kai sai ya je sallar juma'a sa'an nan ba niyya sai ya ce na yi niyya yin sallar juma'a to sai suka ce ai fada da baki karfafawa ne da aka ce a hausa in ka ji an ce za a karfafa abu yana nan abinda babu shi ba za a ce za a karfafa za a ce za a samar da shi ba ka ji shi hausa ba shi sa niyya bigiran ta a zuciya har imamu ba da cewa yi niyya bigiran ta a zuciya ba harshe ba mulabba da harshe ba ba haddasa ba bigiran niyya ba shi sa, da ka zo yin sallah da ka zo yin sallah a zahar daga gida an kira sallah yanzu dukkan mu muna zaune baki daya duk kiran sallar da aka ji bayan rana ta fadi kowa ya sallar da kake babu wata niyya da za ta zo ka ci sallar mazarba aka kira sallah ka tashi za ka yi sallar mazarba kowa ba kai sai yanzu ka ce mishi na je sallar mazarba da ka za ka yi ta kai da wani sallar sai har ta kai ce bisha al-isha har ta da rabba ka ce sallar isha Allahu akbar sai kai sallar haka sallah ta yi ko ba ta yi ba ta yi ba ko isha to me yasa ta yi in ba ka ba ai wannan magana ta ke wancan ya ce ba ta da amfani ba ta da ma'ana ba ka bane ba sun janye a hankali ne su janye lokaci ya Allah madaukakin sarki muna roƙonka duk abin da ya karfin Allah ka mana duk abin da ake shiryawa can a cutar da musulmai a cikin addinin su Allah kai mu da gasha Allah ka kawo mu da sauki Allah kai mu da jagora Allah mara kisanci ka farfado da kasuwanci Allah ka yi yarwata mu duk mai sana'a da mai albashi da mai kanshi duk mai sana'a mai neman halaliyarsa Allah ka sanya albarka a cikin sana'ar sa, Allah ka farfado da kasuwanci Allah ma jina fi man hadai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma afai wa qina wa sirfa عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم Thank you.